gujewa ne za su subhanallah hasana husaina ya kanku anan ina maman da fita muna gurin sai da abinci kuma mun je wata mata ta koro mu na yi neman neman duniyar nan na yi bangan ku ba dama Jama'a mu ji sun marayu, marayu. addu'a kika yi dole in ce amin amma ni ban dauka cewa na yi miki wani abu da zaki gode min da shi ba idan biki manta ba lokacin dan uwana ko in ce babban amini na yana da rai ya taba min wani alkhairi a gabanki har ne masa addu'a na ce ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa ya tsinta a gaba kuma gashi yanzu ya tsinci haka to wannan abin da na yi muku da ke da 'ya'yana ban biya ba gaskiya na ji daɗi da na ga na samun miki da farin ciki bayan nan gaskiya zan so a ce na jagoranci ki kin samu farin ciki mai ɗorewa a rayuwarki mutuwa allah ne ke kawo ta da ɗan uwana na raye na san ba za ki shiga damuwa ba to alhamdulillah a yanzu ma da baya nan babban burina in ga cewa kin samu sutura da mutunci kamar yadda na sani sutura kowace a mace ɗakin mijinta zan so a ce na ga kin yi aure kina ɗakin mijinki gaskiya kuma na yi wani tunani a duniya ban ga wanda ya fi cancanta da ya aure ki ya tsara mutuncin ki ya mutunta ki gaskiya sama da mai maganar ba wato ni kenan <laughs> ki da kike aminta da hakan na garin za a <laughs> to alhamdulillah iya wannan ya bani amsa na fahimci cewar kin gamsu da abin da na zo da shi kuma kin aminta don haka insha Allah yanzu zan fara kiran kima da suna amarya da sauki da sauki za a ce Na sarki amma ku yi mata aikin mm, amma kin gani duk abin da nake da shi na fi nasiyar babu komai ya ƙare hatta gidan nan ma na siyar a yanzu haka ma a cikin notice muke amma kuma mun tashi barin gidan ban san ina ma za mu je ba Allah sarki ai kuwa ni ku akwai wata hajjiya wadda take taimakawa bayan Allah irin ku au ina magani take bada tana bada dai dan taimako abinda Allah ya hore mata da a ce za a ɗauki katin asibitin a kai mata idan har ta sa aka yi bincike ta tabbatar da gaskiya ina mai tabbatar muku da cewa za ta taimaka muku don ku matan nan har 'yar aljanna ake kiranta don allah da gaske a ina take tana nan sabuwar unguwa wajen manyan gidaje me zai hana sai a je mata da katin ta haɗo ni mama da wani a zo a ganta wallahi ai ni wannan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu to yaya za mu yi kenan ki taimaka dan Allah da annabi to ai an zama daya kwantar da hankalinki an zama daya ni kuwa idan kika sa lokaci in Allah ya yarda zan so in kai ku Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu Allah ya ba ta lafiya amin dan san mu aiki ta taimaka kai sannu yawwa na gode ka gane eh ba za ka gane ni ba da yamma ne na zo hucaye na ganka kai da hajiya kun shigo nan gidan ni da ka gani na alaji ko na zo neman gafara ne a gurin matar gidan nan wadda na gan ku da yamma kun shigo gidan nan mijinta da ya mutu to mun cuccuce shi akwai kuma yan kudaden gadon su duk muka rabe da ta taimake ka ne na zo neman gabara ok idan na fahimce ka ka samu dama ne da ta ka zo ka yi dama kuma ka za ka dada wasu abubuwa kwarai kuwa kwarai kuwa na gode ranka daidai na gode hajiya ɗan girman Allah ɗan girman Allah na neman afuwa ku wallahi ranka dade na sha neman baiwar Allah nan ba inda ban je ba neman ta sai yanzu ni samu labari tana gidan nan ina zo neman gafara da afuwa ranka dade billahi lazi da alaji bala da alaji sambo duk wata kita murmuna su suka hada su ne suka kona kasuwa suka ce tsohon mijinta shine sannan su ne suka hada kita murmuna na fito a manaja na zo ni ci ana bin sa kuɗi billahi lazi na karɓa kuɗin da na marayu hmm? billahi lazi ranka da dai hmm? da Allah da Allah baka mun na tuna cewa zan haɗu da Allah nake tuna wannan rana masifa da nake ciki a yanzu Allah yawa da ita wallahi tallahi akwai ƴan rago ƴan kuɗaɗe a guri na idan kuna so ma duk kawo muku wanda suka raba suka bani ranka da dai kuma a shirye nake ba ku gudunmawa wajen da musu asiri za mu yi amfani da shi mu bibiye su su dawo da ragowar abin da yake hakki ne na magada kai kuma wanda yake a gurinka tunda ka ambata da bakinka cewa suna nan ka aji eh. saboda haka za mu karba saboda hakkinta ne da ita da ragowar yara da shi murgayin ya rasu ya bari manaja ne ko mm, haja na bogi kenan ai ba irin masifar da ban haɗu da ita da ibtilayi iri iri kala da wannan sai wannan hajiya ake daina faɗan manajan na haja na boge ne ai na ga masifa haja dan Allah dan da muke yafe ni ranka dade wallahi duk wanda ke jira gaya miki cewa neman mata nake sharri ne kawai irin na dan adam amma babu komai tunda Allah na sa a gaba ni na san sannu a hankali ta Allah ba tasu ba kowa sai Allah ya tona masa asiri din mai mun shari haka ne ai Allah yana bayan mai gaskiya lafiya ba lafiya ban fahimta ba dakata ana zargin ka da cin kuɗin marayu sannan da banka a kasuwa wuta sannan da yi wa alhaji sadiq shari shari ne wallahi ranka daɗe ni babu hannuna akan wannan abu amma dai ina da masaniyar suwaye suka yi wannan aikin su alhaji san ne ni ba ni bane ba kai dakata sajan kofur wai me kuke jira ne arrestin ba ranka ranka dade tama na muje kina gani za a samu an kwa tama shut up kai ta giya ta giya ta giya me ku ta samu kiyas ya out a ba ta taliya ta giya me Allah ya tsaya tama na wannan kuje sai

hajiya wani abu ne faru eh, wani abu ne faru sama ba zan samu ba na hakuri na tafi ita